بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم يوم ترى جوة رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir a wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin alƙalawa wanda ya fi shahara da suna masallacin malam baku Allah ya ji kansa a yau za mu tashi suratul hijr aya ta saba'in inda fi zalika أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مقيم to kafin mu fara fassara wannan aya din akwai tambayoyi wanda ɗalibai suka aiko wanda ya kamata mu dan amsa wasu daga cikinsu ga wannan tambaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aqala Allahu umra sheikh ala ta'atihi wa taqwa min fadlikum za ta qulu fi shab allazi mata wa lam yatazawwaj wal bikra allati matat wa lam tatazawwaj wa dakhala al janna hal mata wa yanki hani fil janna idza dakhala ala ishqi ala duniya. A fi dunya min min ilmikum zadaka Allah ilman wa a cewa wato malam me zaka ce game da saurayi wanda ya mutu bai yi aure ba da budurwa wacce ta mutu ba ta yi aure ba kuma suka shiga aljanna ga baki ɗayansu shin za su iya aure su biyu wato su biyun nan a haɗa su aure sannan kuma shin masu bege guda biyu suna tsananin son junansu amma sai suka mutu ba su yi aure ba shin za a ɗaura musu aure a aljanna za su yi aure a aljanna in suka shiga a akan begensu a nan duniya to wannan tambaya a dunkule a matsalan aljanna matsala ne na gaibi wanda dan adam baya shishigi a kansa sai dai abinda nasu ya zo ya bayyana a kai to tambayar da suke a nan wajen cewa idan ya zamanto wato da saurayi da budurwa suna begen junansu a nan duniya amma sai ya zamanto sun mutu gaba ɗaya su ba su yi aure ba to a can wajen za su yi aure ne a can to zahirin nassin alkur'ani ya nuna yan aljanna in suka shiga aljanna duk abin da suka roƙa duk abin da suke so ana ba su a cikin alkur'ani Allah yana cewa lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid suna da duk abin da suke so a cikin aljanna sannan kuma a wajen mu akwai ƙari a wata aya kuma Allah yana nuna cewa a wato menene duk abin da kuke so a cikin aljanna za a ba ku wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un kaga idan muka dauki doron wannan aya zamu iya cewa a dunkule duk abin da mutum ke so a cikin aljanna in ba dai abu wanda yake mustahil ba insha Allah za a biya mai bukata dan shi dan adam ya san abin da zai roka wanda ba mustahil ba akwai abin da malamai ke kira ta'addanci a cikin addu'a me ya ta'addanci a cikin addu'a mutum ya roƙi abin da ya fi ƙarfin shi a cikin aljanna ɗan adam ya roƙi Allah ya ba shi matsayin annabawa ko kuma ɗan adam ya roƙa a cikin aljanna ya zama mala'ika ko ya zama Allah kaga duk wannan gaba ɗaya ya roƙi abin da ya fi ƙarfin shi irin wannan ya zama ɗan ta'adda ko kuma ya roƙi Allah a kori wani daga cikin ɗan aljanna a kore shi daga aljanna saboda a duniya sun samu takun saka to duk irin wannan gabaki daya abu ne wanda ya shafi abin nan a ta'addanci amma in ba irin wa'annan ba duk abin da mutum ya roka za a bashi idan su wa'annan samari guda biyu da saurayi da budurwa suka roki Allah cewa ya ba su dama su zamanto ma'aurata a can wajen ina ganin insha Allah abu ne mai yiwuwa a wajen Allah Allahu a'lam to sannan kuma sai wani bawan Allah shi kuma ya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi maganar a maganar zuwan mata karatu lokacin da ake wa maza a duba shi saboda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam za a iya hada za a iya hada kan za a iya haka din a keɓance musu wani waje cikin masallaci ko gefen shi ko saman shi amma duk da haka ba a yi ba ji shi bawan Allah wai kamar shi abin da yake so ce zamanin manzo Allah mata ba sa zuwa masallaci kawai za a iya keɓance musu wani waje a gefen masallaci ko a cikin masallaci ko wani waje amma manzo Allah bai yi ba an gane wannan ko sai dai manzo Allah ya keɓe ya keɓe musu rana ɗaya yakan je ya kawo yakan je ya koyar da su abin da yake karantar da ma da maza shi abin da yake so ya nuna bid'a ne wato wato ya zama to tafsirin da muke dinna a ce ko mata suna sama suna sauraro shi yana ganin wannan ya saba ma sunna shi ne yake yin nasiha ma a janye wannan magana yanda na fahimce shi an gane wannan ko malam abin da na gani shine tunda kuna yin karatu ma karatun mata ƙarshen mako to shi naga ya dace a ƙarfafa yan uwa to shi abin da ke nufi yanzu kaman karatun da zamu yi na sayar bukhari da muka ce ana so mata su fara zuwa da sauran karatu to ko wani karatu muka yi wa maza sai a ware wa mata su ma nasu lokacin na mata gani shine abu to yanzu dan uwa da ya kawo maganganu ya ce malam ka karantar da hadisi a nan masallacin ba wai don ka karantar da malam ka karantar da hadisi a nan masallacin ba wai don dafa abinci ba ne kawai a'a sai dai wato bin abin karantarwa ne wato shi abin da ke nufi na ce abin da ya sa maza ba sa son turo matayensu saboda mata na dafa muku abinci kuma yana ganin sai a raba cinku gaba ɗaya ya ce ku abin da kuka ce wato ba wai don dafa abinci ba ne yin haka ya saba mu sunna ne mata su rasu to yanzu wannan bayanin da ya yi da yawon ku ne ko don ka san wani lokaci sai mutum ya yi rubutu ya ari bakin wasu ya ci musu albasa yanzu ku gaba ɗaya kun yarda cewa wato mata su zo su saurari karatu ya saba mu sunna manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana mata bayin Allah masallacin Allah kun gane wannan ai kaga masallacin Allah akwai abubuwa da yawa da ake a masallaci bai ce kada ku hana mata bayin Allah yin sallah ba kada ku hana su masallaci a masallaci ana yin sallah a masallaci ana karance karance akwai hadisin bukhari hadisin wata mata safa al-kadain ai ta ai ta zo masallaci ne manzon Allah yana yin wa'azi sai Abdullahi bin Abbas ke cewa sai wata mata ta shigo mai digo-digo a fuska an gane wannan ko sai matan ta yi tambaya ta cewa ya rasulullah sai ta yi tambaya a masallaci kaga kamar muka fahimci maganar malam bawon Allah in dai har akwai maza a masallaci baya halatta mata su zo su fa'idantu to wannan kuma ya saba ma abin da ya tabbata cikin sunna cewa mata zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam suna zama masallaci wani lokaci idan manzo Allah ya yi magana sai ga mace ta daga murya mata ta yi tambaya ya kamata in za mu yi magana ya zama muna da salaf da ni gaskiya wannan magana tashi ba taɓa jin inda aka ce wai an hana wai in akwai waje isasshe wanda mata za su zauna su yi karatu ba tare da sun cakuɗa da maza ba a ce wai bai halatta ba biri'a ne duk da bai ce bid'a bane amma an ka fahimci maganar shi gaskiya ya bid'a tarri to irin wannan sai a zuwa ce ai karantar wasu malam haya ne sun ce haramun ne kaza saboda wani ɗalibi ya je ya ari bakin mu ya ci mana albasa kaga ya kamata ne bawan Allah yayi tambaya malam ya halatta yin hakan dan Allah ina son karin bayani amma yanzu fa shi wani babban ustazi ne na wajen wani babban shehi ne ya yi istinbadi kan hadisi guda ɗaya ya bar sauran nusu gabaki daya kuma yake so ya haramta wato abinda sauran malamai suke yi na sunna a wurare daban-daban na karantar da maza saboda a samu sauki a ware wasu wurare don mata su saurari karatun domin a tafi bai ɗaya shi ya ɗauki wannan abin a matsayin bid'a ne to da Allah bai wannan rubutu in yana da magabaci ko yana da wasu malaman da suka yi rubuce-rubuce ba wai istinbadin shi ba to dan Allah muna son ya taimaka mana da shi idan mun ga wannan istinbadi insha Allah za mu aje wannan fahimta shikenan ko masallaci mata ba su ƙara zuwa ba sai dai kawai a ware wajen maza suka yi sallah sai a zuwa yi sallah na mata gaba Allah shi kiyaye ni ko da yaushe ina ina jin tsoro wallahi in kaga nayi magana to na tara hujjoji ne da yawa ba na so kawai in dauki nafsi kawai in ja nafsi in fitar da istinbadi da kaina wallahi in na ga nasi dole sai na bi wasu malamai ga shin abinda na fahimta shin ina da wani magabaci wanda in an ta sami gaba zan iya cewa ga malamin da na dogara ko kuma kawai zan gina hukunci da kani an gane irin wannan ya faru ga wani shi ma da ya faru shi ma ya ce yin tafsiri da ramadan bid'a ne ya zo yake cewa tun mai tafsiri da ramadan ya yi bid'a akar maka lawo kai fa malami ne bai ka dogara kan shi yace sai na dogara da wani magana wani malami ban kai matsayin da zan yi simbadi ba wallahi abin da ya faɗa kenan wai sai ya dogara da maganar wani malami nace maganar ba tafsir abu ne sananne a duniya ya kamata in zaka bi an tare ya zama ka kawo wani littafi wanda zai ɗebe maka kewa tunda kai din nan dai baka kai matsayin mushtahidi ba an gano wannan to ire-iren wayannan da Allah mu ringa yin hankali da saki manganu haka nan kawai in mutum bai gane ba an ce ne fasalu ahlan zikr in kuntum la ta'lamun dan yila ka kaga wannan ma an yi sa'a wani ba haka zai yi ba zai zo ne ya samu wasu mutane a gefe ce wallahi akwai abin da malam yayi ne ce dinnan na mata su zo ba a ne ba ya kamata gaskiya ku fahimci ba ma sai kun gaya wa malam ba kawai a daina ganin matan kawai wani haka zai kawai wato ya ta magana ga mutane a gefe gefe a gefe gefe to wannan an ɗan sa'a ne ma ya ɗan yi wannan magana ɗin Allah shi kiyaye sannan akwai wata doguwa yana ganin zan ware lokaci ne kun ganta nan tsawon ma ya yawa da wani ya rubuto shi kuma yana yin gyara ne gane da maganar da na faɗa kan ainihin annabi suleiman alayhi salam da nake tambaya cewa wato annabi suleiman da Allah ya bashi din nan ya hore mai aljannu da sauransu shin za a iya cewa ya fi annabi daraja sai na zo na yi bayani cewa bai ba annabi daraja ba dan Allah ya ba wani mutum wani nau'in mujiza bai ba a wato don Allah ya ba wani annabi wani nau'in mujiza to baya nuna ya fi sauran annabawa daraja sai na kawo misalai to shi bawan Allah sai yana so ya nuna mun kwata-kwata babu wani abu wanda Allah ya ba wani annabi wanda na manzan Allah bai fi nashi ba wai duk abin da Allah ya ba wani annabi yace kamar kamar rayar da matattu Allah ya ba annabi Isa sai kuma Allah ya ba ya ba na manzo Allah ma ya fi na ya fi na sauran mutane yanzu na fahimce shi ina fatan gane ya kawo sai naga usulubin shi yayi kama da usulubin sufaye Allahu a'lam da su suke cewa an ba annabi Suleiman jirgi an ba shi ainihin iska na tafiye da shi sai aka ba manzo Allah ma wanda manzo Allah ba ma shi ke hawa jirgin ba kafare ma ke sun ce kafare ma suka kirkiro jirgin ma da ba za mu hau irin su nuna wai wai abin da aka ba annabi Suleiman ba wani abu bane bin nisba zuwa ga abin da aka ba manzo to mu wannan kuskure ne shi annabi Suleiman shi da kanshi ne ya hau jirgin shi da kanshi ne ya hau Allah ne ya hore mai wannan abin duk duniya a wannan lokacin ba mai wannan abin shi kuma wannan jirgin sama wanda mutane ke hawa da sauransu wai suke wannan shine mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah ma bai ma ba ainihin musulmi ba sai Allah ya ba kafiri wannan duk usulubi ne na sufaye an gane wani annabi akwai abin da ya shahara da shi amma shaharan da ya yi da wannan abin baya nuna cewa mai baya nuna cewa ya fi sauran an gane annabi isa ya shahara da rayar da matattu shi ma sai ya kawo misali manzo sallallahu alaihi wasallam ai shi ma ya rayar da matattu to rayar da matattun da manzo Allah ya shahara kamar na annabi isa bai shahara kamar nashi ba sannan dangane da sauran mu'jiza kowane annabi Allah na bashi mu'jiza wanda zai shahara da shi kamar annabi annabi Musa da aka bashi sanda kaga babu wani annabi da ya shahara da wannan kamar shi an gane annabi Musa da Allah ya yi magana da shi babu wani annabi da ya shahara da shi an yi magana da manzon sallallahu alaihi wasallam tabbas amma wanda ya fi shahara da wannan wa kallama Allah Musa taklima shine wa amma fa duk wannan ba wai ana cewa wai sun fa annabi daraja ba na riga na yi bayani dalla dalla to shi sai yana fahimtar wai in aka ce haka kamar ana nuna sun fi daraja ila barin dan karanta ku shi a gurguje kawai na ganin malam wannan malam bayanin da kai akan annabi Suleiman da manzon Allah daga ce shin annabi Suleiman da yake sarrafa aljannu da da mulkin da mulkansu cewa da shi da manzan Allah wa ya fi daraja malam ba babin daraja ba ne babin mu'jiza ne kaji kwajo ta magana ba babin daraja ba ne babin mu'jiza ne kuma a nan bai fi manzan Allah ba kun gane shin idan aka baka mu'jiza ba daraja ka ba mu'jiza bai daga cikin babin daraja baka duwanda aka ba mu'jiza an girma shi an gane wannan ko ana cewa walaqad atayna abin akwai na cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafa shi da mai da ruhi mai tsarki saboda haka a ko a mu'amala da aljannu saboda manzon Allah ya da aljani har ya ji damshin miyo miyo sai ya sake shi saboda addu'a annabi Suleiman saboda addu'a annabi Suleiman ba dan manzon Allah ba zai iya ba ko abinda ko abin ya fi ƙarfin shi a'a ya yi haka ne babin tawalu'u da kuma abin da Allah ya ƙaddara gare shi kun fahimci wannan ko wato shi abin da yake so ya nuni kaman cewa da na yi Allah ya bai wa annabi Suleiman wannan daraja din na ainihin wato ya mallaki aljannu ya sarrafa su kaga Allah ya riga ya ba annabi Suleiman sai annabi ke cewa da ba dan addu'a annabi Suleiman ba da na yi kaza kenan addu'an Suleiman ya riga ya amsu Allah ba zai yarda manzan Allah ya wannan abun ba shi ma shi ma da kanshi ya ce da ba dan da ba dan ya ce ya ce wannan tawalu'u ne da kuma abinda Allah ya kaddara gare shi abinda Allah ya kaddara gawa da annabi Suleiman ko Allah ya kaddara wannan matsayin shi ne da kuma annabi Suleiman inda ya gagare shi inda ya gagare shi da bai faɗi abin da ya faɗa ba na cewa da ya yi niyyar ya kama shi ya ɗaure an gani magana ya kama aljani ya ɗaure shi ba annabi suleiman aljannu ne in na sakar na lahul mai a can eh, shekar na sakar na lahul wa na kulla وشياطين كل wa وغواص na mukarani na الأصفاد an hore mai wa mina shayatin man ya na lahu shedanu fa an hore mai shedanun da suke iyo gare shi wa ya amalu na amalan duna zalif? ina fatan gane kaga annabi suleiman shi ya shahara da wannan a cikin annabawa ga baki daya ba wai an ce sauran annabawa ba za su iya bane a'a wannan shine bai wanda Allah ya bashi akan sauran annabawa sannan a duba cikin fatawar bari babu rafadil garin fil masjid da babu menene awalil bala'i waye da babu ma yajuzu min al’amali amali fi salat da sharhi kaza wato daina kawo wannan to ni kuma na tabbatar da za a zuwa fatawul barin ba irin fahimtar shi fatawar bari ke da shi ba an gane shi ya cika mu da littafai amma da za zuba littafan abinda bai fata bari ya fahimta daban shi abinda ya fahimta daban an gane a da sharhin da qari ya dai kawo hakanan ma sharhin muslim na nawawi babu mu'jiza babu jawazu la'an shaytan fi asna'i salah da dai sauransu duk wata mu'jiza da aka ba wani annabi an ba manzon Allah misalin ta kan kankan yanzu magana rayar da matattu da annabi isa ya yi za ku ce kan kankan ne da na annabi yanzu maganan da aka yi da annabin musa za ku ce kan kankan ne me yasa Allah yake cewa a tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat aka ce wa rafa'a ba'dahum darajat shine manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi magana da manzo amma ba za ka ce irin yadda yayi magana da annabi Musa ba an gani amma kuma Allah ya ba manzo wasu irin mu'jizozi wannan suka ninninka nawa na annan sauran annabawa dan an ba wani manzo mu'jiza guda ɗaya da ya shahara da shi ba ya nuna kuma a dukkan sauran abubuwa ya fi manzon Allah bane na riga na yi wannan bayani duk abin da aka ba sauran annabawa alqur'ani ya fi shi an gane wannan ko alqur'ani shine mu'jiza wanda yake mai dawwama na har abada kamar yadda wani mawaki ke cewa damar ladaina fa faqad kullu mu'jizatin min annabiyina iz ja'at wa lam tadu muhakkamatin fa ma tubgina min tubayyin bizin shiqaqin wa ma tubgina min hakami yace alqur'ani ya dago gare mu sai ya fifici duk sauran mu'jizozi na annabawa iz ja'at wa lam tadu lokacin da suka zo ba su dawoma ba sai ce muhakkamatin wato a bayyana suke wato bayyana ne fa ma tubuki min shubahin ba sa wanzar da wani shubuha bi zai shiƙaƙin gama abocin jayayya wa ma tubuki ƙina min haka sannan ba sa neman hukuncin mutane su ayoyin alkur'ani ba sa neman hukuncin mutane a bayyana suke so haka mujizan manzan Allah ya fi na dukkan manzanni ga baki daya amma akwai abin da sauran manzanni suka kadaita da shi wanda suka shahara da shi fiye da saura misali zan kawo wane ne farkon halittar da za a fara tufatarwa gobe kiyama hadisi ya zo cikin sahih bukhari inna awwalal khalaiq tuksa la ibrahim lalle farkon halittun da za a tufatar da shi shine annabi ibrahim a cikin dukkan annabawa a nan wajen sai ya ce annabi ibrahim a nan wajen ya fito da daraja wannan matsayin da ya samu wato bai nuna cewa ya fi sauran annabawa daraja ba idan kuma aka fara lissafo darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon mai shiga aljanna al'umman sa ne biyayyen halitta an aiko shi zuwa ga duk duniya sauran manzanni zuwa ga kaza an bashi ainihin an yi iraji da shi an bashi alqur'ani an yi kaza an yi kaza sai kaga annabi ya musu fintinkau an fahimci wannan ko to haka wannan dai bayanin da nayi shine dai bayanin an gane ko ban canza komai ba akan abin da na faɗa cewa manzanni akwai abin da suke shahara da shi na mu'jiza amma kuma wannan abin da suke shahara da shi baya nuna sun fi daraja akan ko wani bangare to shine wannan bawan Allah ya duk wata mu'jiza da aka ba wani annabi an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin ta annabi Isa warkar da marasa lafiya da kuma ta da matattu manzon Allah ya mai da idan sahabinsa da aka cire ma aka cire wajen yaki a gani annabi Isa kuma wannan ma shine mu'jizan shi wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi iznillah wa uhyil mauta bi iznillah wannan shine abin da ya shahara da shi a wannan zamanin da zara an ga annabi Isa in mutum ya mutu za a zo wajen shi sannan in mutum bai da lafiya da zara an ga annabi Isa za ta je ka samu wancan zai ma addu'a ka warke kako shi na manzon Allah ya yi shi ne jifa jifa bai shahara kamar yadda na annabi Isa ya shahara ba ina ba san gane amma kuma na manzan Allah Allah ya bashi mu'jizozi da suka yi fintin kawa kan annabi Isa alaihi salam an gane ko sannan kuma da idan Aliyu wato ya wato ya warkar da idan Aliyu ya yi magana da da mutanen Kalib sun ji maganar shi annabi Musa ya sanya sandarsa ya sanya sanda sandararren abu annabi Musa ya sanya sandararren abu ya yi motsi manzo ya sanya bishiya da kututturen ice sun yi motsi sun ta fatan gani annabi Ibrahim ya yi addu'a ga mudun garin Makka Manzan Allah ya yi addu'a ga mudun garin Madina annabi Isma'il ya buga jijjigen shi ruwan zamzam ya fito Manzan Allah ya zubar da ruwa ta yatsan shi da dai sauransu to yanzu wannan ruwan da annabi ya zuba ta yatsan shi na yake za ka iya kawo shi amma ruwan zanzan ba kuma fahimci wannan maganar hai to kaga ya ce annabi ya yi addu'a sai ruwa ya fafago ta yatsan shi ai daidai wannan lokacin ne amma annabi ibrahim din nan ruwan zamzam din nan da annabi isma'il ya dan ya buga da kafansa sai ruwan ya fafago misali to ruwan na nan har yanzu ina fatan gane so da duk irin wannan misalan wato irin usulubi ne na sufaye an gane ba usulubi bane na ahlus sunna wal jama'a irin wannan abu su ahlus sunna wal jama'a suna tsaye da komai inda Allah ya tsaye da shi ne kawai shi ne manzon Allah ya ce to annabi Isma'il ga irin sa shi ma manzon Allah ya yi irin wannan amma ba za ce ai na manzon Allah ya fi ba akwai wuraren da manzon Allah ya yi fintin kau da yawa akan sauran annabawan na ba san gane wannan aha annabi ya fefeshi dukkan annabawa da manzanni ta kowace fuska ina fatan gani ya fefeshi dukkan annabawa da manzanni ta kowace fuska da daraja da mujiza ɗari ɗari yake ba inda suka tsara shi an gane ba inda suka tsara shi yana saba'in ko ƙasa wai saboda na kawo misali cewa a cikin aji ana iya samun kowane darasi kana cin kowane darasi amma kana samun saba'in da biyar tamanin shi kuma wani akwai darasi guda ɗaya da ya shahara yana samun ɗari shi ne yake raddi a nan shi bawan Allah annabi ya fifici dukkan annabawa da manzanni ta kowace fuska da daraja da mujiza ɗari ɗari na fasan gane haka duk wannan gaba ɗaya abu ne wanda yake nazariya inda za a turke ka yanzu a ce ka zo ka kare kanka sai ka ruwa wannan maganar da muka faɗa shi ne dai magana kyakkyawan misali dai gashi na kawo ma na ruwan zanzam kyakkyawan misali na kawo ma annabi ibrahim shine farkon halittar da za a tufatar to shi kuma wannan me zaka ce kuma to mu yan salafiya muna tsayawa ne duk daidai da abin da nassi ya zo ba ma mubalaga yawa idan nassi ya zo akan abu za mu tsaya kan abun idan nassi bai zo ba ko muna son ka za mu tsaya daidai inda nassi ya tsaya Allah shi taimake mu to mun ci gaba da bayani dangane da annabi lut alaihi salam cewa Allah subhanahu ta'ala ya halakar da mutanen annabi lut saboda aikata asha shine saboda aikata wannan ainihin saduwa da maza din nan to shine Allah ta'ala ke cewa wannan halakarwan inna fi zalika laayatin lil mutawassimin lallai a cikin wannan akwai abin lura akwai wa'azi lil mutawassimin ga masu firasa mutanen da suke da hangen nesa an gane ko a ko kuma lin nazirin wasu malamai sun ce al mutawassimin masu nazari duk mutanen da suke tunani to wannan ya zamanto alama a gare su an gane wannan ko to saboda haka a wasu malamai suka ce abin da kira firasa ma'anan firasa shine istidlal bil alamat shine mutum ya kafa hujja da alamomi wajen gano wani abu wato akwai firasa wanda yake zahiri akwai firasa wanda yake koyayye ma'anan kafa hujja da alamomi wajen gano wani abu misali yanzu in kaga wani mutum gashi da kiba amma mai dan karamin kai kaga wannan zai alamta ma cewa me kan shi dan karami shi da kiba zaka ce menene zaka ce wannan mutumin ba shi da hankali sosai mutane suna dan yin wannan kuma sai ga mafi yawan lokaci an yi me an dace kaga kan shi dan karami ya saba mai da aka saba garin kai sai wannan mutum bai da hankali shin kan san gaibi ne a'a wato ka kafa hujja ne da wani alama wajen gano wani abu an fahimci wannan wani yakan kafa hujja kamar yadda imamu shafi ya kafa hujja da wani mutum mai kwalakwala ido kuma idanu wannan jaja wuri yake wannan mutum mugu ne imamu shafi kuma imamu shafi ya zo ya bakunci mutumin mutumin ya yi maraba da imamu shafi sosai Ya yi maraba da shi sosai imamu shafi na ta cewa wato ko na yi kuskure ne a cikin hasashen da na yi ya kawo mishi abinci in imamu shafi na so ya yi wanka ya ɗibo mai ruwan wanka ya shimfiɗa ma imamu shafi yanayi mai kyau komai da komai yadda imamu shafi ke so imamu shafi ke nan na yi kuskure kan al'amari na to bayan imamu shafi ya gama zama a garin yana so ya tafi sai ya zo yawa bawan Allah godiya ce bawan Allah wallahi na zo wannan garin ina matsayina na bako kuma kamun alkhairi kamun goma na arziki yadda kamun wannan goma na arziki Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya kaza to sai ce ira amin amin to bayan imamu Shafi ya gama imamu Shafi ya kwashe kaya zai tafi a nan wajen mutum ya ce to ai ban san kai mutumin banza bane sai yau yanzu kai din nan duk wannan wahalar da nayi ka dauka a banza nayi wallahi sai ka biya inda yake shiga ba na yake fita ba ga zagi ga cin mutunci ga kaza ga kaza ga kaza ina ba san gane kaga sai imamu shafi ya gane to ashe ya yi daidai <laughs> to akwai wasu alamu yanzu yanda Allah ya halicce mu dinnan ko da zaka sa ido ka mai da abun mahallin nazari kana nazari da kyau zaka fahimci wasu abubuwa da yawa in ga mutum kanshi matsakaici to ka karanci masu matsakaicen kai da yawa akan wani ɗabi'a za ka ga iri kaga mutum na da kai mai girma shi ma ka bi shi a hankali a hankali ka nemo irin shi ka tattaro wannan shine firasa wasu mutane sukan yi amfani da alamu ba wai sun san gaibi ba sai ga sun gano wasu abubuwa da yawa an gane su ga mutum kanshi na da girma su ce wannan yana da basira wannan mai basira zai wannan wannan kan zai kyau da haddan qur'ani kuma sai ga shi gashi nan daga cikin haka din ne misali kun gane to ne ainihin Imam al-Qurtubi ke cewa daga cikin alamomi akwai wayanda suke suna bayyana akwai kuma wanda ba a riska sai an yi tunani sosai sannan a riske su a wato ya kawo misalai da dama a nan wajen yana cewa wato ibn abbas na cewa ma sa'alani ahadun an sha'in illa araftu a faƙihun huwa au gairu faƙi wani mutum bai taba tambaya na wani abu ba ce na gano shin wannan mai tambayan faƙihi ne ko ba ba ne? ta hanyar tambayansa zan gano ko shi wane ne zan gano wannan tambaya ne na faƙi wannan tambaya ne na ami wanda yake mai karancin ilimi misali sannan an ruwaito daga imamu shafi'i da muhammad bin hassan cewa lallai su sun kasance suna farfajiyar ka'aba sai wani mutum sai wani mutum ya shigo ta kofar masallaci sai ɗaya daga cikinsu ya ce ina ganin wannan mutumin kafinta ne sai wani ya ce kai ina ganin wannan mutumin maƙeri ne shi ne sai wani ya yi gaggawa daga cikin wa'inda suka halarci wannan suka je wajen wannan mutumin suka tambaye shi shin wai kai shin kafinta ne kai ko kuma maƙeri ne suke cewa kuntu na jaran wa ana al-yawm haddad yace ta can ni kafinta ne ni kuma a yau ni makeri ne haka duk babu wanda ya kuskure a cikin kuma sun lura da wasu abubuwa ne suka gano cewa shi kaza ne shi kaza ne misali an gane to an ce akwai za ga wani yayi yayi zurbin tunani ya faɗi wata magana za ka ɗauka ya san gaibi ne kawai tsabar lura ne da kulawa an gane to kuma firasa yakan yi kuskure fa ba a gina hukuncin wahayi da shi ba a gina haram da halal da shi shi wannan firasa kamar yadda ba a ginawa da mafarki mutum ba zai zo ya zo ya mafarki cewa ya yi mafarki yanzu an ce sallah ya koma raka a goma sallah asuba yanzu raka a goma ne yana farkawa sai ya gaya wa ɗalibai cewa kasancewar ni waliyin Allah ne Allah ta'ala ya azurta ni da mafarki na yi mafarki yanzu sallah asuba ya tashi daga raka a biya koma raka a goma shin za mu saurare shi ba za a saurare shi ba idan mutum ya yi mafarki sai mafarkin nan ya yi karo da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan mafarki sunan shi yaye yaye mafarki ba a sauraren shi ana kiran shi azgasu alam an gane wannan ko haka nan shi ma firasa Allah ta'ala shi taimake mu to saboda haka a cikin wannan abin da Allah ya aikata ga mutanen Lut akwai ainihin abun lura lil mutawassimin ga masu basira ga mutumin da yake da tunani mutum zai kafa hujja da yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Lut akan cewa to mu ma fa idan mun aikata irin wannan laifi fa Allah ba zai kyale mu ba ko duk da mun karanta a cikin hadisi cewa manzon Allah ya roƙi Allah kada a hallakar da al'ummar shi da fari daga baki daya to amma kuma duk da haka idan mun aikata aikin mutanen annabi Lut Allah ba zai kyale mu ba akwai hadisi wanda an karbo daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu fa yake cewa ya ma'asharal muhajirin khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace ya ku taron muhajirun abubuwa guda biyar idan an jarabe ku da su to ina neman tsari tsari da Allah wato kada ku riski wayannan abubuwa Allah ya tsare ku da su to sai ya ambaci daga ciki yace lam zahar alfahisha fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'un wal awja allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw cewa alfasha bai taɓa bayyana ba cikin mutane har ya zamanto mutane sun bayyana da alfashan kamar zina ana yin zina a bayyane luwaɗi ya zama ya fito fili illa fashatihim ta'un face annoba ya yaɗu cikin wayannan mutane za a yawaita samun amai da zawo za a yawaita samun ainihin ciwon da za mu ce irin ciwon annoba eh ciwon amai da gudawa da gome da sankarau da dai sauran ciwuka wanda za a ringa mutuwa nan take an gane ko sai annoba ya faru ya yaɗu cikin su wal auja da ciwuka allati lam takun mazat fi aslatihim allazi mazau a fi aslatihim allazina mazau da ciwuka wanda ba taba gabata ba a cikin magabatan da suka gabata za a samu ciwuka wanda ba a san su a zamanin magabatan mu ba sai Allah ya jarabe su da shi to idan muka duba wannan zamanin shin wannan abu bai faru ba yanzu yanzu ciwon HIV na tabbatar babu sahabin da ya san da shi balle tabi'i balle tabi'i tabi'i ko haka nan ciwon mai kuma ciwon diabetes da ciwon ebola da kuma wannan hepatitis akwai irin wa'annan cuka ga sunan kala kala kala kala wani ya ce basir a akwai basir tun zamanin magabata Eh, akwai wani sahabi da ya ba da labari cewa basir ya same shi har ya kasa yin sallah ya zo wajen manzo sallah sallah annabi ba shi fitawa to a tsakace dai idan muna dubawa za mu ga akwai ciwuka wanda har typhoid ba mu san da shi ba da typhoid din da duk a san da shi ba to amma gashi saboda alfasha ya yawaita sai Allah ya jarbe mu da ciwuka daban-daban wanda ba a san su ba zamanin mu sannan kuma sai ke cewa walam walam yanqusul mikyal wal mizan illa bis sinin mutane ba saba tauye mudu ba da kuma sikeli face an kama su da ainihin da fari za a kama su da fari wa shiddatul mu'na da kuma tsananin dawainiya kaga mutum gashi da kuɗi amma kuɗin nan kafin ka ce ko kuɗin ya ƙare sai mutum ya rasa me yayi da kudin a kudin da ya kare to Allah zai jarabu wayannan mutane da tsananin ƙawainiya suna samun kuɗin amma kuɗin bai tasiri wa jauri sultan za kuma a jarabe su da zaluncin shugabanni zaluncin shugabanni in ma ya zamanto wato shugabannin da gangan suka zalunce su ko kuma su zalunce su ba sani ba zai yi akwai abin da shugaba zai zaba ya ce zai yi wa talaka amma kuma shi ko talaka wani abin bai dame shi ba misali Kawo misali a ce an samu kuɗi sai gwamnati ta ce to gaskiya tunda ana ganin wannan garin kaduna gari ne wanda yake baki suna yawan zuwa to da allah sadaka ku yi haƙuri za a shimfiɗa fulawa a titi to kaga shugaba ma sai da ya baku haƙuri don allah ku yi haƙuri saboda ana yawan yin baki a kaduna za a shimfiɗa muku fulawa kuma gashi talaka na mutuwa da yunwa misali ina ba gane haka irin wannan ya zalunci talaka bai sani ba shi kanshi akwai zaluncin da zai faru ga shugaba shugaba ya zaɓi abin da ba shi ne ya dace da talakawan ba to wannan shugaban Allah ne ya toshe mai basira saboda saɓan Allah da talakawan suke yi idan talakawan suna saɓan Allah ko da shugaban adili ne sai Allah ya hana shugaban yin adalci ga talakawan ba tare da shugaban ya sani ba an gano wannan ko shine ma'ana za a kama su da fari da tsananin dawainiya da zalunci na shugaba sannan walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qadar minas sama ba su taba hana zakan dukiyarsu ba face an hana su ruwan sama inda mutane suna hana zakka sai ga sai a hana su ruwa to wannan almuhim dai maganan alfasha muke magana irin alfashan da Allah ya halakar da mutanen Lut gashi yanzu labari ya fara bayyana cewa irin wannan abin wai yanzu ana yin shi a Najeriya kuma idan ka bincika karka ka dada kar rage in ka bincika da kyau mutanen da suka janyo wa su ne miyagun malamai malaman bid'a idan mutum yana so ya yi kuɗi ko yana so ya samu mulki ɗan siyasa ne yana so ya ci zaɓe to sai a nuna mai sai ya yi luwaɗi da jarirai guda biyar to anan sai kaga yana ta neman jarirai duk dabaran da zai iya samu jarirai ya yi luwaɗi da su sai ya yi saboda yana so lallai sai ya yi wannan mulkin an gane ko kuma a ce sai ya yi zane da mahaukaciya duk irin wayannan miyagun malamai su ne suke sanya wasu daga cikin 'yan siyasa ko kuma wasu daga cikin masu neman arziki masu wasu arziki da gaggawa to sai a sanya musu wasu irin sharuɗa wanda ya saba ma ainihin tunani an gane wannan aiki a sanya ɗan adam ya ringa saduwa da namiji ɗan uwansa ta dubura ta wurin da ake bayan gida saboda yana so ya yi kuɗi to za ka ga baya kyaman wannan abun amma da a ce ba wai kuɗi zai yi ba ka ce zo ka saki namiji ta dubura zai Allah shi kiyaye wurin da yake kashi Tunda da ga alhaji zai iya saduwa da mahaukaciya Wace ta yi wajen shekara biyu ba ta yi wanka ba saboda yana son kuɗi boka ya gaya mai cewa idan ya yi kaza zai samu kuɗi saka wannan maganar luwaɗi zance na gaskiya abin da ya sa ya yadu ana yawan yin shi wallahi dama ɗin najeriya mutane ne masu son su yi kuɗi da gaggawa sai kuma gashi miyagun malamai sun gaya musu idan ana luwaɗi ana yin kuɗi in ka binciki mai luwaɗi za ga wani ba yana luwaɗi kawai don sha'awa ba ne daga luwaɗi ne wajen neman duniya sai ya zama shahararren ɗan luwaɗi sai ya koma bai sha'awar mata sai dai maza yan uwan shi kawai an gane ko to saboda haka wannan al'amari mun ji mun ji abin da Allah ya faɗa wato al'amari ne wanda ke iya saukan mana da musiba idan mun ga Allah ya saukar da musiba kada mu yi tsammani kawai musiban ya zo haka nan ne kawai ana cewa Allah yana cewa wa ma kun min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba to saboda abin da hannayenku suka aikata ne kuma Allah yana yin afuwa ma kan da yawa daga cikin laifukan ku ashe abubuwan da ke faruwa yanzu na tsananin tsadan kaya abubuwan da ke faruwa yanzu na tsananin yunwa abubuwan da ke faruwa yanzu na ainihin fashi da ake wa mutane da kuma ainihin kidnapping da ake wa mutane da abubuwa dai kala-kala ga sunan da suke faruwa marasa daɗi ashe ya kamata mu komar da shi zuwa ga menene zuwa ga ayyukanmu idan mun komar da shi zuwa ga ayyukanmu wannan zai sanya mu dage mu tuba zuwa ga Allah mai istighfari an gane ga ainihin zunubanmu sai Allah ta'ala ya dube mu Allah ta'ala ya kautar mana da wannan musiba din saboda Allah ya ce zalika bi annan Allah lam yakum mugayyiran ni'matan amaha ala qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wannan Allah ta'ala bai kasance yana canza wata ni'ima da yayi ga wasu mutane ba har sai wayannan mutane ainihin sun canza ga kawukan idan Allah ya yi wa mutane ni'ima na kwanciyar hankali ni'ima na ainihin koshi babu yunwa tare da su ni'ima na aminci in ka ga wannan ni'ima ya gushe to akwai magana an ce ruwa baya tsami banza an gane wannan ko to lalle ka bincika an gane Allah ya ba mu labarin wata alƙarya wacce ta kasance amintacciya tana cikin natsuwa arzikinta na zuwa mata a wadace ta ko'ina sai ta kafirce wa ni'iman Allah ta koma shirka ta koma saban Allah kamar yadda mu a ƙasar nan yanzu ai shirka yanzu ya zama ruwan dare saboda mutane suna so su yi arziki dare ɗaya saboda haka malaman shirka suna cin kasuwa sosai yanzu saboda haka shi sa Allah ya bamu labari wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'umillah fa azaka Allahu bi fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un an gane Allah ya buga misali da wata alƙarya ta kasance amintacciya cikin natsuwa arzikinta na zuwa mata a yalwace ta kowane bangare suna samun jin daɗin rayuwa gaba ɗaya sai suka kafirce ma ni'iman Allah fa azaka Allahu libasal ju sai Allah ya daddana musu tufafi na yunwa ashe yunwa nau'i ne na azaba daga Allah wal wal da tsoro ashe tsoron barayi tsoron yan fashi tsoron yan shara tsoron yan kaza duk wannan yana daga cikin ni'iman Allah wanda ya gusar da shi gare mu saboda mun saba masa sai Allah ta'ala ya azabtar da mu da nau'i daban-daban na azaba an gane Allah ya ɗanɗana musu ne saboda me ma kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce walaqad ja'ahum rasul ja'ahum rasulun minhum kazzabuhu fa akazahum al'azab wa hum zalimun dalili wayannan mutane hakika manzo ya zo daga cikin su suka ƙaryata shi sai Allah ya kama su da azaba alhali suna sane na'am wa inna hala bi sabilin muqim lallai wato hanyar mutanen mutanen Lut wayannan mutane da Allah ya halakar mutanen Lut din nan wato hanyar su a bayyane yake ita hanya ce kakkiya hanya ce tabbatacciya bi ma'ana har yanzu wannan hanyar bata kushe ba ina fatan gane idan ka tafi can wajen sham za ka ga wannan waje misali Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa har yanzu da za a tashi a je can sham hanyar sham lalle za a ga wannan za a ga gidajen wayannan mutane wayanda Allah ya halakar saboda sun yi wannan aiki na asha wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala taqilun Allah ya ce lallai kuna wucewa a gare su da safe kuna tafiya kasuwanci daga Makka zuwa Sham sannan kuna wucewa da dare in kun dawo daga kasuwanci shin ba ku da hankali ne ku cewa Allah ya taba halakar da wasu mutane saboda irin wannan mummunan aiki ashe kenan kuma in kuna yin shirka kuma in kuna yin bid'a in kuna yin saban Allah Allah yana iya muku azaba irin yanda ya yi wa'annan mutane an gane wannan aiki to shine Allah yake faɗa cewa wa inna wa inna hala sabilu muqim lallai wannan hanya hanya ne wanda yake wato ma'ana alƙaryar mutanen Lut wato hanyar shi hanya ne wanda yake miƙaƙƙe hanya ne tabbatacce wanda ba koyayye bane ga mutane na'am inna fi dhalika ayatan lil mu'minin lalle a cikin wannan akwai aya akwai abin lura amma fa ga masu imani na'am wa in kana ashabu laikati la zalimin to lalle yanda al'amarin yake ashabul aika mutanen aika su ma sun zamanto azzalimai na'am فانتقمنا minhum وإنهما, وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم sai muka yi azaba ga mutanen aika wa inna huma labi imamin mubin lalle su dinnan da mutanen lut da mutanen shu'aib su ne mutanen aika lalle su su ma hanyarsu a bayyane yake su suna suna kan hanya wanda yake bayyane idan mutum ya wuce zai gan su. shine imamul al-Qurtubi ke cewa ai wa inna huma la bi imamin mubin ai bi tariqin suna kan hanya wanda yake bayyananne fi nafsihi shi karan kansa ya'ani madina madinatu qaumi lut Abun nufi anan birnin mutanen lut wa buqwat ashabil aika da kuma wuraren ashabul aika dukan su gaba ɗaya a bayyane suke nan an ce imam imam anan ana nufin hanya wanda yake bayyananne yutabaru bihima ko ya asabiru bihima man yamuru alaihima mutumin da ke wucewa kan wa'annan hanyoyi wato zai ringa lura da su hanyoyi ne wanda suke a bayyane misali ina ba gane to kaga ce wanda Allah yayi a wa huma la bi imamin mubin a Imam tabari ya fitar da isnadi wanda yake hasan daga katada cewa ya qulu bi tariqin wadih imam anan ana nufin ɗari wazi saboda haka shine abin da ake nufi to Allah ta'ala da yake cewa wa in kana ashabul aikati lazalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin imam shangizi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa adwaul bayan yana cewa karkashin wannan aya yace Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan aya cewa lallai ashabul aika sun kasance azzalumai ne su cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi azaba a gare su saboda zalincin su kun ji wannan ko Allah ya yi azaba saboda me zalincin su ashe da zaran mutum mai hankali ya ga Allah yana mai azaba to yayi sauri ya waiwaya ya ga irin ayyukan da yake aikatawa idan ayyukan da yake aikatawa akwai ayyuka na zalunci akwai ayyuka na kafirci to yayi gaggawa ya tuba an gane wannan ko Allah ya musu azaba saboda zaluncin su kuma Allah ya bayyana da wayannan kissosi a wasu wurare daban kamar a cikin suratul shu'ara Allah ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin in qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin Allah ya ce mutanen aika shi aika wani kurmi ne An ce aika kurmi ake nufi matattara na bishiyoyi su wayannan mutanen annabi shu'aib suna zaune a wani a wani kurmi ne inda inda akwai bishiyoyi da yawa sun yi cinkoso a wajen to shine aka kira wannan da suna aika wato mutanen aika sun ƙaryata manzanni lokacin da ainihin annabinsu shu'aib ya ce musu ala tattaqun shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ku musulunta ba inni lakum rasulun amin lalle ni gare ku manzo ne amintacce ba zan ci amanin ku ba gaskiya nake gaya muku fattaqullaha wa tiqun ku ji tsoron Allah ku yi biyayya a gare ni wa ma as'alukum alaihi min ajr ba wai ina roƙon ku albashi bane kan wannan abun ba ba wai ina muku wa'azi don ku biya ni bane in ajriya illa ala rabbil alamin Lada na baya wajen kowa face wajen ubangijin talikai to wayannan mutane wai menene laifinsu mun ji mutanen lut wato laifinsu guda biyu ne da kafirci da gome da saduwa da maza ta dubura shine laifinsu to mutanen shu'aifa su ne ashabul aika su laifinsu kafirci da kuma tauye mudu da fashi da makami su suna bauta wa gumaka sa'annan kuma ga kuma tauye mudu sa'annan kuma ga fashi da makami su tara mutane a hanya su kwace musu dukiyoyi to wani iri ne ba a yi a najeriya yanzu yanzu maganar tauye mudu da ahalus suna masu da'awansu ahalus suna ne da yan bidiyan duk an yi tarayya ne sai ga mutum kana ganin shi kawo mutumin kirki in yana siyar da abu zai ga yana tauye mudu to kaga ashe maganar tauye mudu yanzu kusan ya zama gama gari ya zama ruwan dare an gane wannan ko Allah shi kiyaye to shine annabi shu'aib ke musu wa'azi yana ce musu auful kayl wala takunu minal mukhsirin ku cika mudu kada ku zamanto daga cikin masu tauye mudu ya ku mutane na wazinu bil qisasil mustaqim ku yi awo da ainihin mudu da ma'auni wanda yake madaidaici kada a ringa lankwasa mudu ko a karkasar da mudu ko a yi wani dabara a gyara skeli a mai kwaskwarima wala tabka sun nasa shi ya abu kada ku tauye wa mutane haƙoƙinsu kowa idan ya sayi ya ba da kuɗin mudu ɗaya lallai a tabbatar an ba shi mudu ɗaya idan ya sayi nama kilo biyar to lallai a tabbatar kilo biyar din na aka ba shi an gane ko kada ku tauye wa mutane abubuwansu wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a doron ƙasa kuna masu fasadi annabin Allah yana ta gaya musu gaskiya Ya ce, wata kullu zai khalaqakum wal jibillatil awwalin wato ku ji tsoron wanda ya halice ku wal jibillatil awwalin da kuma jama'an farko ku ji tsoron wanda ya halice ku kuma ya halice jama'an farko a lokacin nan kun ya gaya musu gaskiya ko ba zagin su yayi ba ba wulakanta su yayi ba a ya gaya musu ne domin a tsira tare me suka ce an suka ce inna ma anta minal musahari ka ce kawai kai mutum ne wanda aka yi wa sihiri an juyar da hankalinka ne wani mutum ne baya son alkhairi eh? wani mutum ne baya son ya samu alkhairi abinda kake so shine ka mayar da mu talakawa muna samun arziki ta hanyar tauye mudu muna samun arziki ta hanyar cutar mutane to kana so kuma ka hana mu kawai muna ganin kamar an juyar da hankalinka ne kawai ina ba san gani kamar kai dan Najeriya ne kana aikin gwamnati a kawo miliyoyin kuɗi rashawa ka ce baka so wallahi in kai wasa hatta dangi ka sun ce an ma baki ne ko an maka asiri in ba an kai shi wajen kuɗi an kai shi wajen arziki ba matsiyaci ba da sauransu haka za su ce ga na ƙasa da shi wanda suke ƙasa ƙasa da shi wasu sun mallaki gidaje sun mallaki motoci amma shi yana nan har yanzu matsaya shi. an gane wannan to kaga har karin magana ake wa Allah ya kai Allah ya kai da moga harawa saboda haka maganar cin hanci da rashawa an kaga wani na zagi wani kawai yana yana hasada ne shi ma da ya samu zuwa wajen da yayi to kaga al'amari ya lalace kenan to wayannan mutane su suna ganin duk mutumin da zai mutu wa'azi kada a tauye mudu kamar yana so ya hana su arziki ne kuma duk mutumin da yake so ya hana su arziki suna ganin kamar an juyar da hankalin shi ne ba shi da tunani mai kyau matsiyaci ne shi har abada ba zai arziki ba misali an gane ko suka ce kai kana daga cikin wanda aka juyar da hankalin shi wa ma anta illa basharu bisluna kuma kai ba wani bane face mutum misalin mu baka isa ka ringa mana wani wa'azi ba duk wa'azin ka ba zai tasiri ba mun san lokacin da aka haife ka an gane wannan hayi wa inna zunnuka la minal kadhibin kai muna ma zatan ba Allah ya aiko ka ba ƙarya kake yi to in ka ce kana yi da gaske ne fa asid alaina kisafa minas sama wato ka kayar mana da kabaki daga sama wato wani yanki na sama a yanko mana shi ya faɗo kanmu wato a babba ko mana wani yankin sama ya faɗo kanmu in kunta mina sadiqin in har da gaske kake yi an gane a hukumar daga sama ala sai annabin Allah yake cewa rabbi a'lamu bima ta'malu ce to ubangiji na dai yafi kowa sanin abin da kuke aikatawa ni dai na muku wa'azi na ga muku gaskiya ne fa kazzabuhu fa kazzahum azaba yawmul zilla sai ainihin suka karyata shi sai wani azaba ya kama su ranan wani girgije innahu kana azabu azabu yawmin azim lalle shi ya kasance azaba yawmin azim azaba ne na yini mai girma inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin insha Allah zamu tsaya nan an nuna cewa lokaci yayi zamu ci gaba daga inda muka tsaya maganan ashabul aika subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk